Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. A makon da ya gabata mun fara kawo muku shiri na musamman dangane da wani taron masana harkar yada labarai ta duniya da jami'ar bayero da ke najeriya da kuma gidauniyar makarto suka shirya domin nazari kan muhimmancin amfani da harsunan gida wajen yada labarai yau za mu kawo muku shiri na biyu To daga cikin shehunan malaman da suka gabatar da mukala a wajen wannan taro hadda farfesa abdallah uba adamu tsohon shugaban jami'ar noun wanda ake karatu a gida wanda ya mai da hankali kan amfani da kafofin sadarwar intanet wajen aikewa da sakonni ga jama'a ta hanyar amfani da harsunan gida bayan gabatar da mukalarsa mun nemi ya mana bayani kan abin da ta kunsa ga kuma abin da ya shaida mana to an bukaci in yi magana ne akan dangantakar harshen gida wato harshen da mutane suke amfani da shi ba na turanci ba ba faransanci ba ko kuma ba wani yare na turawa ba namu na gargajiya na gida akan dandalin sadarwa na zamani wato social media to abin da na yi sai na ɗauki hausa wata ita na fi son in ga yaya hausa take fitowa a irin wannan dandalin sadarwar abin da na gani shine idan ka ɗauki facebook ka ɗauki youtube to tabbas akwai biliyoyin mutane da suke kallon wannan wuraren kuma waɗannan mutanen sun kasu rukuni rukuni ne kowane rukuni akwai irin abubuwan da mutane suke kallo akai suke kallo akai ko kuma suke rubutu akai farfesa abdalla uba adamu ya kuma bayyana cewar ana samun karuwar masu amfani da harshen hausa a waɗannan kafofi facebook ya fi ta'allaka ga rubuce-rubuce mutane rubutu suke yi, akwai ƙungiyoyi a facebook sun fi wajen kusan 500 inda mutane suke zuwa suke yi muhawara akan abin da ya shafe su takan yi akan kasuwanci ne akan littattafai ne ko soyayya ne ko kuma fina-finan hausa ne wanda ake kira kane wood ko kuma maganar wasan kwallo ne ko kuma dai wani abu ne da ya shafi abin da ake cewa daren farko wato abubuwan da ake gaya ma'aurata in an yi auren farko da ire-irensu a nan wuraren ana tafka muhawara akan irin abubuwan da mutane su a ra'ayinsu ke ganin ya kamata a yi ko kuma su furta ra'ayinsu idan ka je kuma youtube nan ma akwai bidiyoyi bidiyo ne ake sakawa faifan bidiyo to su ma akwai ɗarurruka wayanda mutane suka sa wanda kuma mutane suke kallo suke kuma ba da ra'ayi akan bidiyon da suka gani akwai inda in aka saka bidiyo din ba a kyale a wata muhawara akai saboda watakila eh, muhawarar za ta yi zafi sosai a hau zage-zage da sauransu mutum ya saka abinsa wani ya zo ya gani ya hau zaginsa to akwai waɗanda ba sa son a wata muhawara akan eh, abin da suka saka in za ka gani ka gani ba za ka gani ba kai tafiya ka to a cikin irin wayannan kuma akwai mutane akasari mata ne waɗanda suke ba da shawarwari akan yadda ake zamantakewar tsakanin mace da namiji to wannan shine ma ya fi janyo hankalin mutane da yawa za ka ga wato akwai matan da suke fitowa suke magana ba karara akan yadda ake saduwa da juna wannan yana ta hankalin mutane da yawa kuma yana jawo mutane da yawa akwai wacce take tana da masu kallonta wajen miliyan 44 to kaga irin wannan ya nuna cewa dai akwai masu so da daɗi ba daɗi da kyau babu kyau akwai wanda suke neman wannan wuraren kuma suke zuwa wannan a taƙaita shine makalar abin da ta yi magana a kai shehun malamin ya ce an samu ci gaba sosai wajen amfani da waɗannan kafofi ba tare da la'akari da ilimin masu amfani da su ba yawaitar harshen hausa A dandalin sadarwa na zamani ko kuma na abokantaka wanda ake kira social media saboda ana son a inganta ko kuma a fahimci yadda harshen gida yake da tasiri akan ra'ayin mutane da suke furtarwa a social media din nan akasari an fi yin muhawara a social media da turanci to makasa foundation sun fito da tunanin cewa kamata yi a ga me mutane suke faɗa kuma da yaren gida to kaga nan gaba za a yi taro akan yarbawa akan ibo akan nufawa ko kanuri ko fulatanci a gasu kuma mai suke cewa to ta haka za mu fahimtar mu akan yadda mutanen da ba sa amfani da harshen turanci suke amfani da social media saboda tunanin shine idan dai ba da turanci kake baka iya turanci ba kamar ba za ka iya amfani da wannan hanyoyin ba to wannan ya nuna cewa ba haka ba ne ba sai ka iya turanci za ka yi amfani da wannan wuraren ba a lura ba an yi magana ba ne akan daidaito ko rashin daidaito dacewa ko rashin dacewa babu hukunci mu ba ma yanke hukunci mu ce wannan yana da kyau ko ba shi da kyau abin da muke yi kamar kyamara ce daukan hoto ko muke sai mu gaya duniya ga abin da ake ciki farfesa adamu ya ce ana samun ilimi sosai a waɗannan hanyoyin sadarwa wajen karuwa daga bayanai da kuma muhawarar da ake tafkawa a waɗannan kafofi babban ci gaban da aka samu shine yanzu za ka ga bahaushe ba wai sai ya je ya yi karatu mai zurfi inda ake ganin cewa sai ka samu kwarewa a yin amfani da turanci sannan za ka yi amfani da intanet ko kuma social media ba yanzu bahaushe ko a ina yake kuma komai ƙanƙancin iliminsa in dai zai iya amfani da wayar hannu to yanzu yana da damar da zai iya shiga social media ya faɗi ra'ayinsa ba ma wai kawai ya faɗi ra'ayinsa ba zai iya ƙirƙirar shafuka a social media din inda zai gayyaci mutane a zauna a tafka muhawara muhawara ta iri-iri akwai rukunaye na irin hawarwarin da ake yi fiye da wajen kusan ɗari to kowane irin rukuni kake so za ka iya kirkira ka je ka sa ka zauna a ba dole ne mutane su yarda da ra'ayinka ba kuma kai ma ba dole ne ka yarda da ra'ayin wayansu ba amma dai mafi muhimmanci shine yanzu bahaushe ya samu abin da zai iya ta'ammali da duniya shi ma ya faɗa ya faɗi ra'ayinsa duniya ta san abin da yake ciki wannan ba ƙaramin ci gaba ne wajen ilmantar da hausawa ta bakin farfesa abdallah uba adamu kenan janar sani usman kuka shekamin ritaya na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron masanan kuma mun buƙaci jin tasirin irin waɗannan tarurruka daga wurinsa a hakikanin gaskiya akwai tasirin da za su yi ba don komai ba in ka yi la'akari da cewar mutane sun yi fahimta abu idan aka yi amfani da harshen su da suke ma'amala da shi misali in ma ka yi la'akari da cewar yanda karancin ilimi yake da yawa a waɗannan ɓangaren kuma galibi abubuwan da ake yi ana yi ne da wasu harsuna na daban musamman ma kamar turanci da faransanci to akwai mutane da dama waɗanda ba sa jin waɗannan to kaga idan ya kasance ana yada labarai kuma ana faɗakar da su a yare ko kuma harsunan da suka fi fahimta to kaga za su fahimta su kansu za su abin da ake ciki kuma za su ba da gudunmuwa. Dangane da tasirin da harsunan gida ke yi ga mutanen da ake ƙoƙarin kaiwa gare su kuwa sai ka da baki ya ce. Eh, hakikanin gaskiya duk magana kamar ɗaya ce yadda na haɗi ɗazu ba don komai ba fahimta tahi idan aka yi ma mutum yare ko kuma harshen da yake harshe ne na uwa misali kaga bahaushe ya yi fahimta hausa da turanci misali kuma wata sa su kansu waɗannan yarurrukan suna da ko har suna kamar na turanci akwai abubuwan da ba kasafai za a fahimce su ba a yaren gida da mutum ya abin ga ya sani to in aka yi amfani da shi wannan harshe na mutum da ya saba da shi na uwa za ka ga ya fi fahimta kuma saƙon da ake so a isar ya fi fahimta da shi tsohon daraktan yada labaran rundunar sojin najeriya ya gabatar da misali kamar haka waɗannan abubuwan sun hito ƙarara musamman ma lokacin da bambancewa a lokacin da nake darakta na hulɗa da jama'a na lura cewa 'yan ta'adda na boko haram suna cin karansu ba babbaka kuma an ban mutane sai dai a dinga yada labarai ta turanci kuma galibin mutanen da ake masu waɗannan ayyukan ta'addancin ba yaren turanci suke ji ba to shine muka yi amfani da kafafen yada labarai aka rika faɗakar da jama'a ta yaren hausa wanda ya fi tasiri a arewacin najeriya to kuma mun ga an wannan abin saboda mutane sun fahimta mai sojoji suke ciki kuma ana samun haɗin kai na mutane kwarai da gaske to kaga yana da amfani irin wannan in aka yi amfani da harshe da mutane suka fi amfani da shi wajen yada labarai ba don kuma ba za su fahimta kuma za su ba da gudunmawa kuma duk wani abin da ake so su yi za su yi domin sun san abin da ake to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin farfesa abdallah uba adamu tsohon shugaban jami'ar nau da ake koyarwa daga gida da janar sani usman kuka shekar mai ritaya da sashen hausa na radio france international sai kuma mu Hassan Alassan Suleja Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.